Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da wannan la'asariya, Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Laraba, 24 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfil da kanun labarai. Ministan cikin gida na jamhuriyar Congo ya sanar talata cewa shugaba mai ci Denis Sassou ya sake lashe wani wa'adin shekaru biyar bayan kidayar da aka yi yau laraba kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a isra'ila jam'iyyar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta kama hanyar akasarin kujerun majalisar dokokin kasar dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar myanmar suna gudanar da zanga-zangar yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojan da ke mulki kanun labaran kenan Bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ji cewa Amurka ta sake tallafawa Najeriya da dala miliyan 160 domin kawo ci gaba a kasar. waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga amurka eh, abu ne mai kyau kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa ita ma kasar ghana ta samu taimakon na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da kasa na kutuka international airport a birnin accra yan ta'adda sun zo kusa da iyakoki na ghana arewacin ghana a burkina kenan sun zo kusa kusa sun zo sun kai hari jirgin sama za su bi za su bi teku ne za su tsallake iyakoki na niyyar magance matsalar bayan haka za ku ji cewa an gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka ta usa za ta yi a wasu zababbun jihohin najeriya kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar muku da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya zai gabatar da ma sakonni da kuka aiko mana amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga labaran duniya ministan cin gida jamhuriyar congo ya sanar jiya talata cewa shugaba mai ci denis sasso ya sake lashe wani wa'adin shekaru biyar Raymond Zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa Sasu Ungoso ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben na ranar Lahadi wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da ya yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin Afirka ta tsakiya. Babban abokin hamayyarsa Guy Brice Parpet Kwalelas wanda ya mutu ba zato ba tsammani yayin da mutane ke zuwa rumfunan zaɓe. Shi ne ya zo na biyu ta hanyar samun ƙasa da kashi takwas na ƙuri'un. Ragowar ƙuri'un sauran 'yan takara biyar ne suka raba su. A halin da ake ciki kuma bayan ƙidayar da aka yi yau laraba na kimanin kashi casa'in cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa jam'iyyar sufara ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta ta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin ƙasar. Amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka. wata gamayyar jam'iyyun adawa ta Netanyahu mai suna Yesh ated wadda ke karkashin jagorancin babban abokin hamayyarsa ita ma ta ka samun adadin za ta iya kafa gwamnati. Rashin samun cikakken wanda ya nasara a zaben na ranar Talata wanda shine zaben 'yan majalisa karo na hudu a Isra'ila a cikin shekaru biyu ya kawo yiwuwar sake zaɓe a karo na biyar. jami'an zaɓe suna sa ran kammala ƙidaya ƙuri'un daga rumfunan zaɓe na yau da kullum wani lokaci a yau dinnan laraba dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar myanmar suna goyon da zanga-zanga yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojin da ke mulki da ke shiga kwanaki hamsin da ɗaya a jere masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka da duk wani wurin sana'a ba a wannan rana wata sabuwar dabara da aka kirkira don kauce mummunan martanin sojoji da ke nunawa game da zanga-zangar ta yau da kullum wanda ake yi ba a kautawa tun lokacin da aka sauke shugaba an ansan suki tare da wasu manyan makarraban gwamnatin farar hula daga mulki kuma sojoji suka tsare su ranar ɗaya ga watan fabrairu rahotanni da shaidun gani da ido sun ce yayin aikin na yin tsit na da matuƙar tasiri a titunan yankon da sauran biranen da ba komai a ciki sai ɗaiɗaikun masu mota ko kuma masu keke. An jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A karo na biyu, Amurka ta sake ba da ƙarin tallafi na kimanin sama da dala miliyan 160 ga Najeriya a wani matakin kawo ci gaba a ƙasar gani da matsalolin da ƙasar ta fada a ciki na rashin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Wannan karin tallafi na zunzurutun kuɗi har dala miliyan 168,500 da da Amurka ta baiwa Najeriya na zuwa ne 'yan kwanaki da bayyana wani tallafin na kimanin dala miliyan 104 a cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin amurka da kenan abuja na nuna cewar tallafin wanda za a bayar shi ta hukumar raya kasashe ta amurka wato usaid za a yi amfani da shi ne don kawo ci gaba na muradin da aka zayyana a shekara ta 2015 na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin amurka da najeriya na samar da tallafin da ya kai dala miliyan 2016 makaddashiyar daraktar hukumar raya kasashe ta amurka katie danaho ta ce za su ci gaba da ba da tallafin a fannin kiwon lafiya abinci mai gina jiki haɓaka tattalin arziki da sauransu kamar yadda sanarwar ta nunar za a kashe kimanin dala miliyan 115 wurin gudanar da sabbi da kuma sabbin ayyukan da ake yi wurin inganta kiwon lafiyar al'ummar Najeriya. to ko ta wace fuska kwararru ke kallon wannan karin tallafi comrade kabiru sa'idu dakata shine jagoran cibiyar wayar da kan al'umma a kan shugabanci na gari waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga amurka abu ne mai kyau kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa idan ka kalla misali kamar yanzu tallafi da aka bayar wanda zai mai da hankali akan fannin lafiya kuɗaɗen za a amfani da su gurin wasu abubuwa da suka shafi lafiya musamman abin da ya shafi hamowa ta yara da zazzabin cizon sauro da abin da ya shafi tsarin kayyade iyali da sauransu wanda idan ka duba za ka ga idan aka bar najeriya da irin waɗannan hidimomi ba dole najeriya tana da kuɗin da za ta iya tunkarar waɗannan al'amura ba so babu shakka irin waɗannan tallafi suna taimakawa ga ƙwararru irin su farfesa muhammad tukur baba wannan tallafi ka iya yin tasiri muna jin da malam hassan zai taimaka gayya tunda tattalin arzikinmu da kuma shirye-shiryen mulki a ƙasar nan ya shiga wani hali da mutane ba su samun abin da ya kamata su samu daga gwamnati su kuma waɗannan masu taimakawa in sun zo suna tabbatar da cewa duk tsarin da aka yi na sa kuɗi a wani waje dole a bi a yi haka ba kamar mu ba da gwamnati za ta yi tsari ta fi da kuɗi amma a ɗauka a canza akalarsu zuwa wani wurin daban don haka kaga su gwamnati gwamnatin america ta bada wannan taimakon kuma ta tabbata an bi hanya na kashe su inda aka ajiye za a kashe da zai taimaka kwarai da gaske abinda ba mu samu ba daga namu gwamnati kaga muna iya samun maslaha daga wasu gwamnatocin yanzu dai abin jira gani shine wannan tallafi zai shafi rayuwar 'yan najeriya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu. Masana sun ce jami'an Amurka suna amfani da wasu jiragen sama don yin bincike cikin sauri, amma kuma cikakke game da mamayar da China ke yi a cikin tekun asi da ake takaddama a kai. Jiragen waɗanda aka ƙara wasu wuraren da jiragen ruwan ke ratsawa a cikin tekun kudancin China za su fara fusata china a cewar masu sharhi suka kara da cewa jiragen na ganin fiye da jiragen ruwa kuma suna kammala aikinsu cikin sauri jirgin sama yana iya yin bincike a teku kuma saboda nisan da yake iya yi a sama yana iya hango abubuwa da yawa da jirgin ruwa ba zai iya gani ba tamkar yadda tsuntsu kan hango abu daga sama in ji alexander bovin farfesa a cibiyar daniel ke inog ya kara da cewa jiragen saman a kai komo da sauri fiye da jiragen ruwa jiragen yakin amurka a cikin tekun kudancin china sun ninka a cikin shekarar 2019 a wani jawabin da zai yau laraba a brussels ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai zayyana irin himmar da gwamnatin biden ke bayarwa kan batun sake ginawa da kuma karfafa kawancen amurka da kawayenta. Wannan na daga cikin saƙon nasa yayin ziyararsa ta farko a yankin a matsayin babban jami'in diflomasiyya Amurka a wannan makon. Yana mai nuna ficewa daga shekaru hudu da na manufofin kasashen waje a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump wanda ya mai da hankali kan fifita muradin Amurka. To a gaida Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Amurka ta taimaka wa Ghana da na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Accra. Na'urorin sun hada ne da na'urar tantance jikin dan adam da na'urar gano abubuwa masu fashewa da ba na gano miyagun kwayoyi domin dakila ayyukan miyagun mutane. Irbad Ibrahim mai sharhi ne akan sha'anin tsaro kuma shine shugaban cibiyar Irbad Security Consult ya mana fashin baki akan muhimmancin wannan taimakon. Akwai alaka kwararra tsakanin wayan da kasashe biyu kasa Amurka da kasan Ghana. Sannan kuma irin lamarin tsaro matsalolin da muke kalubalanta eh, a nan kasan Ghana bai ma mutane ba. Eh, kamar kasa Amurka na ba mu tallafi kan da za mu magana. daga cikinsu lamarin ta'addanci kwanaki ma yan ta'adda sun zo kusa da iyakoki na ghana a arewacin ghana a burkina kenan sun zo kusa-kusa sun zo sun kai hari so shi yau da kullum ana yin kokari kan da irin tanadin da za mu yi idan kungiyoyi kamar boko haram wayanda ke burkina faso wayanda ke niger wayanda ke mali wayanda ke wasu karkara na wasu afirka baki da inda sun zo sun kawo mana matsala jirgin sama za su bi za su bi teku ne za su tsallake yakoki da niyyar mu magance matsalan so kasa amurka na taimakawa a wannan babi na biyu kuma shine lamarin miyagun magunguna kamar fauda ko cin kenan da sauransu da ko yaushe in an samu labari daga southern america wurare kamar mexico colombia da sauransu suna transit yana shigowa da su a kasan gani To in yau ka samu ka za ka ba mu tallafi na na'urori kan da a yi a magance wani da lamura guda biyu ina ga mun mai haɗi da shi kuma muna ta zato kuma kasashe din ga da su ci gaba eh, da taimakon juna kan da za a yi a samu zaman lafiya nan gana da kuma a kasan Amurka. To shek abinda mutane za su yi mamaki in ka duba su 'yan ta'adda da wani lokaci aka ce sun zo kusa da iyakar Ghana da Burkina Faso daga can arewacin kasar. Amma kuma wayannan na'urorin da aka kawo sai aka datsa su a filin saukan jiragen sama na kutuka a Accra. Ba ka ganin wujaje kinan da ya kamata a ce an dasa irin wayannan na'urori? maganin ka gaskiya ne domin ka duba wanda ke duban lamarin hijira a kasan Ghana, Ghana Immigration Service. akwai hanyoyin da aka ake yabi a shigo kasar ghana da mota ne koko da kafa kamar sama da arba'in da biyu kenan wasu haramtattun hanyoyi ne wasu kuma an amince da su so shi ya kamata amma kan san komi kuma ana aiki da lamarin irin wani lafi ka samu mani da ko intelligence gathering da kuma security wato tattara bayanan sirri ta yi tanadi ke da ka sauka Dallas Airport a Washington ne ita ta yi tanadi to ya kamata kuma sauran kasashen da ita ke da su ke da alaka su iya su ba mu irin taimako da mu kuma za mu yi mu tanadi amma lamarin tsaro duka ba farawa yau a kare yau to na farko kenan eh, to na biyu kuma wata kira lamarin tekunmu da irin miyagun mutane za su yi shigo shi ka zauren kuma an tallafa mana karya kai ya yakoki da ya kamata duba kan da da yi abinda burkina faso ke kalubalanta na hare-hare san gane ba ta samu wannan matsala a gaida irbad ibrahim mai sharhi akan sha'anin tsaro a ghana kuma shugaban cibiyar irbad security consult An gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID wanda Amurka din ta shirya yi a kan batun ƙididdigan ayyukan da fayyace su da kuma tabbatar da ingancinsu a fannoni daban-daban a wasu zababbun jihohin Najeriya. Jihohin da za su amfani da shirin sun hada ne da Adamawa da Akwa Ibom da Bauchi da Ibonyi da Gombe da kuma Sokoto. Ga dai Abdulwahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoto. taron wanda aka gudanar da shi a keɓaɓɓen wurin gudanarwa a bauchi gwamnonin jihohi guda shida da za su amfana daga shirin sun gabatar da jawabansu ta akwatin talabijin da ya haɗe su a wuri guda ana kallon su a lokacin da suke bayani game da bukatun jihohinsu da suka hada da kiwon lafiya ilimi da kuma ayyukan raya ƙasa har ila yau wakilan hukumomin gwamnatoci da kuma jakadar kasar amurka a najeriya mary beth da kuma ministan kudin gwamnatin najeriya sun gabatar da jawabi ta hanyar da aka haska su ta akwatunan talabijin da ake gani kai tsaye a bayan kammala taron da ya sani tuntubi gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir karin haske kan wannan taro to muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala wannan zama wato an kaddamar ne da wani sabon kuduri na gwamnatin amurka wanda ta yi da haɗin gwiwar najeriya wanda a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 31 a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau, a yau. Masu raro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau. Shirin da ke taɓo lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba shin da gaske ne rashin makamai ne ya hana nasarar yaƙi da ta'addanci a yankin Arewa ko ya gaskiyar lamarin yake ne. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Kalamai mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro wanda janar Baba Ganan Manguno kan tsoffin manyan hafsoshin soja kan batun rashin ganin makamai da aka ware makudan kuɗi don sayowa ya jawo martani daga masu sharhi da sauran jama'a na bukatar a fito da bayanin mana fili. Manguno duk da daga bisani ofishinsa ya nuna an sauya masa manufar bayanan. Haka ma fadar shugaban Najeriya ta ce san batun ba haka yake ba. A asalin zantawar tasa ya ce Shugaban ƙasa ya yi iya ƙoƙari ya ba da kuɗaɗe na fitar hankali amma kayan ba a sayo kayan ba. Za mu kawo martani kan wannan faɗi na faɗa ko haka ne a'a ba haka ba ne. Ga tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Attahiru Dalatu Babarawa ba gyara a bayanin manja janar Manguno. Na farko ce mu ci alhamdulillah abinda mai ba shugaban ƙasa shawara ya faɗa tuni talakawa sun faɗa. Sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗa haka. mu irin eh, eh, mu mun haɗa haka akwai in ma ana ganin mu abinda muka faɗa ana ganin adawa ce ina ganin akwai hajjiya na ja'atu yar APC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan mangani amma ba a saurara ba alhamdulillah rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba yau an waye gari abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati tun da mai ba da shawara haka yanzu shi kan shi shugaban ƙasa ya arziki tun yana mulki ya ji akwai abin da ya bayar ba a so wannan makamai da in ma an an kawo su to a gwada haɗa mu duniya tun da an ce ba a kawo ba shugaban ƙasa yanzu yana dama a bincika kuɗin da aka ba su da kuma abubuwan da aka kawo na tabbatar da mataimakin mai ba shugaban kasa shawara mun gwada ba zai faɗi kariya ba mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya da a ba saboda mutane ba mahaukata ba ne sun ganta ake waso sun kuɗi yadda ake umarni da kuɗi na makamai a wannan gwamnati amma duk abin da aka faɗa ce a ba gaskiya ba ne alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba saboda haka muna jina a kawo mu gani. Shi shugaban kasa bayan kammala aikin su waɗannan babbin manyan soshi ya ba su matsayin jakadun Najeriya. wannan ya nuna kamar ya amince da aikinsu ne ba shi shugaban kasa daban shi kuma ubangiji daban shi ubangiji wani bi ba zai kare sakawa ba na yan rayuwar da aka adanna can kuma shugaban kasa abin da ake faɗa na shi yake amfani shi kaga majalisa ta da tuddai cikin ma tana laifi babban laifinta ta ba da shawarar cewa a kori mutanen duniya ban ga dalilin za a kai musu ba su na su kunce su a basu wani mukami Ba su da kawai sun ka ce shugaban kasa Buhari ya cire su to me zai sa Buhari yanzu kuma kuma su yarda saboda ka shi yasa ake cewa su raba su tam wato duk abin da an ka kai shi shugaban kasa yana yi an da hankali ne dole ya saurara amma yanzu irin wannan abu da an kai ba a bincika ai ana tuna lokacin da aka kai magu ba da confirmation na al'amun gane wannan suna president da sauran wannan lokacin ba su yadda ba saboda sun tabar kotu abin daga ciki alhamdulillah abin da suka faɗa yau shi ya tabbata gaskiya ya ma ya kare amma sun ce ba za su yi ba kamata ya waɗanda su ce su ba za su yi ba kamar sai suka yi saboda ya ba da shugaban kasa bane da hinsu ne ya kamata a kasance su ba an ba su amana su suna iya binciken kowa har shugaban kasa Allah ba su dama da dokar tsarin mulki su ne alƙalai wanda su iya kira shugaban kasa shi musu bayani amma suna an mai da abin wasan yara saboda shi yasa abubuwan ba su da ba bayan gwamnatin jonathan ta sauka daga mulki an kawo wani labari na cewa an cinye kuɗin makamai wasu masu sharhi sun fara kawa cewa to wannan watakila shi ma ya faru kenan karkashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari alhaji ta yi ruba farawa kai ma kana cikin masu irin wannan tunanin ne ai da shi buhari ya yi sa'a saboda an gane tun yana mulki bai bari ba sannan kuma wancan kuɗin makaman ai tunda maganganun na kotu Zan so yi magana a wannan amma wadda gabata da kotu ita nake sa yi magana a kanta cewa ai tunanin da ake yi shi Buhari ya sa'a tun tun yanzu yana mulki ba sai ya kai ba in ya tafi kila ya ba abin cike sai a abin ya yi haka amma tun yanzu shi nan shi da ba da kuɗi na bai cika da kai ne gani. Da sa'aya a nan garkuwan Sokoto don za mu mika bututun magana ga matasa ne. Nastura Ashir Sharif ne shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan Arewa ya ce ya fahimci kalaman da kyau. Ita wannan magana da mai ba shugaban ƙasa shawara a kan rokin tsaro janar Babagana Mangu ne faɗa. Ni in ba kumanta ba a wannan gidan rediyo naku na Voice America a watan June kun hira da ni tsakanin shida ga wata zuwa goma ga wata. inda kuka muka yi wani wani shiri da ku da ake kiransa tsaka mai wuya inda kuka haɗa da wani mai ba kuma ta shugaban kasa shara ne ko shugaban kasan ne dai muka yi muhawara da shi a gurin na kalubalanci gwamnatin da cewar duk kalaman da take na siyan makamai ba haka ba ne a lokacin na kalubalance su sun ce sun sai sabon jiragai na ce jirgi ɗaya ne da su mai fitila wanda yake iya operation da daddare kuma yana wajen maiduguri kuma daga maiduguri zuwa katsina yana daukar sa zai ɗauke shi sam wani lokaci mai tsawon da har masu yin farmaki za su yi su tafi inda ya ce babu gwamnati da kashe kuɗi kan harkar tsaro irinsu na ce to ina amfanin kashe kuɗi a harkar tsaro ba ku ga tsaron ya inganta ba ina hikima a cikin wannan al'amari na ce da shi tsohon minista na ayyuka na musamman na karkashin gwamnatin shugaba jonathan wato alhaji yasayan kabiru alhaji kabiru ta nemi traki ya kalubalanci wannan gwamnati a wani lokaci inda ya ce duk makamin da ake amfani da shi wanda su ta pdp karkashin jonathan ta siya ne ya ce idan apc ta ce gwamnatin buhari ta sai makami ta kawo invoice wato shaidar ciniki na wannan makami ta kawo shi in hassan suya so da haka ne tun a wancan lokacin baya na na zuciyata na gamsu cewar ba a sai makamayin yaƙi ba na biyu abin da ya sa na tabbatar da cewar haka daga hawan shugaba muhammadu buhari zuwa yanzu shekara shida da wani za ka ga an ta nuno jami'an tsaron nan suna yin bidiyo da kansu suna faɗa cewar su fa ba su da makamin da za su iya tunkarar 'yan boko haram don bindigogin da mutanen boko haram suka da su sun haura nasu a zamani da inganci da kuma hanzari wajen amfani da sauransu so da haka idan hadda gwamnatin najeriya ta sai makamai da an gansu wannan magana abin da ya faɗa gaskiya ce kawai yana tsoron faɗa saboda bai so a cire shi daga ofisinsa amma yadda ya faɗi magana tun da farkon haka take ko mun daɗe muna faɗan wannan na farko kenan to na biyun su ba nasu wato ba taɓa gwamnatin a najeriya da ba ta jin kunyar faɗar zancen da ba haka yake ba irin wannan gwamnatin kowa taɓa yin gwamnati da kurin fadanci aka sa a gaba da munafunci da kin Allah wajen tafiyar da ita ba irin wannan gwamnati duk gwamnonin da suke jam'iyyar apc hada da na jam'iyyar pdp musamman na arewacin najeriya ba wanda za ka zauna kai magana da shi bai gaya maka kurakuran gwamnatin tarayya ba da shi shugaba buhari da musamman ba amma saboda fadanci da munafinci sai ka ji an fito waje kuma ana faɗa wani abu daban yanzu ka ga daga yadda shi babu gana mangon ne faɗi maganan nan magana ce ta gaskiya faɗe ta amma an tafi yanzu an saka shi a gaba an sa shi a gaba cewar kamar ya ci amanar gwamnati ya faɗi an sako shi a gaba yanzu yana ta kokarin sai ya yi kwaskwari ma ya gyara zancen nan to ita kuma magana in ka faɗe ta ai an santa kuma daga gijin magana ta gaskiya za a iya gane ta abin da yasa na ce da kai ba sa jin kunya yin ƙarya a wannan gwamnatin yanzu kalli kalaman da ake ta yi na cewar wai ana wani aikin magana wutar lantarki tsaro ruwan ta lantarki da za a yi a mambila shekara tun da aka shiga wani suna ake zancen wannan mambila na fito na yi magana ita ma kanta na ce ko bulo ba su kai ba dani da tsintsiya da take alamar jam'iyyar su su kai su fara share gurin nan ma ba su yi ba suka ce sun yi har suka sani wata shiga rediyo na cewa wai sun ware sun kashe naira biliyan dubu ɗari uku da wani abu daga baya ministan su zai faɗa ce karya ne ya ce ko bulo guda ɗaya ba kai gurin nan ba so da haka wannan abu ya zame musu jiki sun wato suna raina hankalin mutanen ƙasa suna kallon kan mutanen ƙasar ba su san me suke yi ba so da haka ko me suka kwaso su zo su faɗa a cikin mutane to abin tausayin a nan gurin ba abin tausayi a cikin sirrin shi shugaba buhari Ba sauraro ba don mun gama ɗauko dukkan bayanan ba, za mu dasa aya ne a nan, don lokaci ya mana halin nasa. Mako mai zuwa in Allah ya kai mu, za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar, na nake cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu, don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Amadu Abacha Macina, jihar Yoben, Najeriya. Salam sashen Hausa na muryar Amurka muna ma duk ma'aikatan ku fatan alkhairi ya ce Maganar da shugaban jam'iyyar APC mai riko na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe mai malabuni ya faɗa na cewar jam'iyyar APC sai ta yi mulki har shekaru 35 a Najeriya da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Idan aka duba halin da mu Najeriya take ciki na matsalolin rashin tsaro da kuncin rayuwa da fatara ƙarƙashin mulkin jam'iyyar apc mu dai muna addu'a allah ya daidaita muna lamurra da zaman lafiya a ƙasarmu najeriya amin shi kuwa mai wasiƙa ta ƙarshe cewa ya yi salam voa hausa don allah ku gaya hukumomi da alhakin tsare-tsaren jam'iyyar apc cewa da shugabanni da duk wani mai faɗa aji na jam'iyyar su yi wa allah da manzansa su kawo ƙarshen ta'addanci da ke addabar al'umma kada hakan ya kawo wa jam'iyyar cikas a zaben 2023 ta kasa cin ko zaben kansila sako daga kawu mai ruwa bajoga da mansur baba wuro na faɗa. To madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ministan cikin gida jamhuriyar congo ya sanar jiya talata cewa shugaba mai ci denis ya sake lashe wani wa'adin shekaru biyar raymond zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa sasu ungoso ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben na ranar lahadi wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin afirka ta tsakiya a halin da ake ciki kuma bayan kidayar da aka yi yau laraba na kimanin kashi casa'in cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyar su ministan isra'ila benjamin netanyahu ta ta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin kasar amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka wata gamayyar jam'iyyun adawa ta netanyahu mai suna yesh ated wadda ke karkashin jagorancin babban abokin hamayyarsa ita mata ka samun adadin za ta iya kafa gwamnati dubin batan mutane a duk faɗin ƙasar myanmar suna goyon da zanga-zanga yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojin da ke mulki da ke shiga kwanaki hamsin da ɗaya a jere masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka da duk wani wurin sana'a ba a wannan rana. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen mu baki ɗaya. sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti da ma mu na wannan la'asariyar. Baba ya Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.